أولئك صدق الله العلي العظيم muna farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, hakika an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya cewa tsagutu hanyar shaidan ya kuma ba da gaskiya da Allah to haƙiƙa ya riƙe igiya mai ƙwari wadda ba ta katsewa, Allah kuwa mai shi ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa dufai. waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyul Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na murar jamhuriyar musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamaru da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum a kan mita sha tara, da uku da ashirin. sai kuma shirinmu na rana daga karfe ɗaya da rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar, Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha biyu na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita biyar da sittin. A shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi wato shida da rabi zuwa bakwai da rabi agogon GMT da kuma Ghana inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka Tambara FM a birnin Yamai, Gaskiya FM a birnin Damagaram da kuma Garkuwa FM a birnin Maradi yayin da a birnin Agadas za ku iya jin shirye shiryen mu a kan gidan rediyon Sahara FM. Za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com. Masu son ƙulla zumunta da mu muna nan a adireshin Facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar WhatsApp a wannan lambar sifili sifili tara takwas hamsin da hudu tamanin da shida sai mun shi daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirinsa na rana. Zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba kawo muku a kowace rana. To a jerin shirye-shiryen da muke ɗauke da farko dai akwai labaran duniya sai kuma taskar mu ta shirye-shirye da suka haɗa sharhin bayan labarai bayan sa akwai mu ɗauke da shirin nan na ko kun san da ya saba duwa muku wasu daga cikin mahimman al'amuran da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana. Daga nan kuma akwai mu ɗauke da shirin mu koyi harshen farisanci sai shirin murojin masu saurare daga nan kuma akwai mu dauke da shirin na kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan su ne jira abubuwan da muke dauke da ɗayan bayan ne kuma za ku ci su da yarda allah da fatan za a kasance a tare da mu To tare da sallama masu sauraro shirin shirye-shiryen da muke ɗauke da nan tafe bayan na fara da karanta muku labaran duniya. To a kanun labaran za a ji cewa Iran ta ce makaman kare dangi na Isra'ila barazana ce ga zaman lafiya da tsaro na yanki da ma duniya baki ɗaya. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da ƙudurin da Amurka ta gabatar kan rikicin Rasha da kuma Ukraine. rikici a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo ya yi sanadiyar mutuwar mutane sama da dubu bakwai tun daga watan janairu nan don zuga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da ƙudurin da amurka ta zartar rikicin rasha da kuma ukraine duk kuwa da barazanar ƙasashen turai kwamitin ya kada kuri'ar amincewa da kudurin na amurka da nufin kawo karshen rikicin da aka kwashe shekaru uku ana yi tsakanin ukraine da kuma rasha ƙuri'u goma ne suka amince da wato ƙasashe goma ne suka amince da ƙuri'un da ƙudurin saɓani wato sabili da haka babu wanda ya ƙi ko yake ko da yake ƙasashen turai biyar a majalisar da suka haɗa denmark faransa girka birtaniya da kuma slovenia sun zaɓi su ƙauracewa zaɓen wannan ƙudurin dai ya tuna da muhimmin ƙudurin majalisar ɗinkin duniya na wanzar da zaman lafiya da tsaro a duniya tare da yin kira da a warware takaddamar cikin lumana da samar da zaman lafiya mai ɗorewa tsakanin ƙasashen biyu kafin nan dai shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya bayyana cewa turawa za su iya shiga cikin shirin warware rikicin na ukraine yayin da ƙungiyar tarayyar turai ta eu ke fargabar cewa za a mayar da ita saniyar ware tun bayan fara tattaunawar kai tsaye tsakanin moscow da kuma washington turawa amma har da sauran kasashe suna da hakki kuma suna da damar shiga kuma za mu mutunta hakan inji ji vladimir putin a wata hira da aka yi da shi a gidan talabijin ya ta cewa kasashen turai ne suka yanke alaka da rasha bayan da ta fara kai hari kan ukraine shekaru uku da suka gabata don haka shigowarsu a cikin tsarin tattaunawar ya zama dole rundunar kare jun juhar musulunci ta iran ta bayyana bikin jana'izar sakataren kungiyar hezbollah ta lebanon mai rasuwa sayid hassan nasarallah da kuma sayid saifiuddin da aka gudanar a jiya a matsayin wani babban sako na 'yan gwagwarmaya ga duniya baki daya wannan babban taron da aka yi a birnin beirut abin tarihi ne ga duniyar musulmi ya kuma nuna cewa kungiyar hezbollah na da karfin ta da kuma aƙidar kyamar yahudawan sahiyoniya sanarwar ta kara da cewa bikin da ya samu halartar miliyoyin mutane a dai lokacin da ake barazana ake fuskanta barazana ta jiragen yakin isra'ila ya zama wata alama ta karfin musulunci da cikakken haɗin kan al'ummar ƙasar lebanon sanarwar ta yi nuna cewa gagarumin taron makoki daga ƙasashe daban-daban da addinai da ƙabilu da jam'iyyun siyasa sun sabunta mubaya'a ga shahidan 'yan gwagwarmayar tare da bayar da martani mai ƙarfi ga duniya. Iran ta bakin ministan harkokin wajen kasar Abbas Arakci ta shirya wa taron kwance marar makamai na Majalisar Ɗinkin Duniya a Geneva cewa makaman ƙare dangi na gwamnatin Isra'ila da suka hada da makaman nukiliya na ci gaba da yin barazana ga zaman lafiya da tsaro a yankin da ma duniya baki daya A yayin jawabin da ya yi a ranar Litinin a babban taro na 2025 kan kwance damara a hadikwatar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke Geneva. Mr. Arakci ya yi kira kasashen duniya da Majalisar Ɗinkin Duniya da su ba da fifiko kan batun kawar da makaman nukiliya ministan harkokin wajen kasar iran ya jaddada cewa dole ne kasashen duniya su tilasta wa isra'ila bin yarjejeniyar hana yaduwar makaman kare dangi ta npt don kawar da dukkanin ayyukan ta na nukiliya na kasa da kasa a yadda yake bayyana damuwarsa kan barazanar makaman nukiliya da kuma mummunar illar da suke yi ga bil'adama da muhalli mr arakci ya yi kira da a sanya makaman nukiliya a kan gaba wajen damuwar da kasashen duniya damuwar kasashen duniya da majalisar ɗinkin duniya Rakti ya bayyana irin ayyukan da ba a taɓa ganin irin irinsa ba da suka hada da kisan kare dangi laifukan yaƙi da laifukan cin zarafin bil'adama da gwamnatin isra'ila ta aikata a zirin gaza wanda ya sanadiyar lalata yankuna da aka yi wa ƙawanya tare da mutuwar dubban mutane musamman mata yara da kuma tsofaffi gwamnatin trump ta saka, ta saka sabbin takunkumai kan wasu mutane da ke da alaka da wani kamfanin fitar da mai fitar na iran takunkuman sun shafi mutane 22 da jiragen ruwa 13 da ke da alaka da masana'antar mai ta iran waɗannan takunkuman wani bangare ne na matsin lamba na shugaban amurka donald trump kan iran ma'aikatar betel malin ta amurka ta sanar cewa takunkuman na da nufin gurgunta harkokin hada-hadar kuɗi da kuma cinikin man fetur na iran da nufin takaita shirin ta nukiliya iran da yana mai kakkausar suka kan takunkuman na amurka tana mai kallon su a matsayin sabawa dokokin ƙasa da ƙasa To ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta Iran kai tsaye kuma muke zuwa muku daga nan birnin Tehran. Rikici a jamhuriyar wato a gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo ya yi sanadin mutuwar mutane sama da dubu bakwai tun daga watan Fabrairu. Fiye da mutane dubu bakwai ne da yawancin su fararen hula aka kashe a yankin gabashin jamhuriyar demokradiyyar Congo tun daga lokacin in prime Firayim Judy Sumuiwa Tuluka a ranar Litinin. mambobin kungiyar m23 da ke samun goyon bayan kasar rwanda sun kwace iko da yankunan gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo mai arzikin ma'adanai da suka hada da manyan biranen goma da kuma bukavu da ke gabashin kasar wato firayi ministan ta bayyana cewa ta yi gargadin cewa halin da ake ciki na tsaro a gabashin jamhuriyar demokradiyyar congo ya kai matsayi mai ɗaukar hankali yayin da take jawabi ga kwamitin kare hakkin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya a geneva ta ce mutanen da suka mutu sun hada da fiye da gawarki 2,500 da aka binne ba a san ko suwaye ba kuma gawakin mutane 500,000 na nan a ɗakin ajiye gawaki a cewar rahotannin majalisar ɗinkin duniya kan 'yan tawayen ƙungiyar m23 da ke ɗauke da makamai waɗanda ke samun goyon bayan sojin rwanda kimanin dubu hudu ne suka afkawa yankunan lamarin da tilasta wa dubun dubatar mutane tserewa daga yankin a baya bayan ne dakarun m23 suka karbe iko da bukavu babban birnin lardin kivu ta kudu bayan da suka kwace goma babban birnin lardin kivu ta arewa firaministan kongo ya ce an kashe fiye da mutane dubu uku a goma kadai to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan daga nan sashen hausa na muryar jamhuriyar musulunci ta iran marilla masu sauraron mu bayan da aka shan labaran duniyar yanzu kuma lokaci ne na taskar mu ta shirye-shirye za zo muku da sharhin bayan labarai bayan sa akwai shirin nan na ko kun san da ya saba duba muku wasu daga cikin muhimman al'amura da suka faru a tsawon tarihi a kowace rana ta Allah daga nan kuma akwai shirin nan na mu koyi harshen farisanci kada kuma a manta cewa akwai shirin nan na muryoyin ku masu saurare sai kuma kiɗe-kiɗen iraniyawa waɗannan da su ne zan yi sallama da ku ai sauraro lafiya. thank you Assalamu alaikum a sauraro barkamu da warhaka sharhin bayan labarunmu zai magana dangane da Said Hassan Nasrullah shahidul umma wanda aka yi jana'izarsa a ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 wanda ne tayar amin zan karanta. A ranar Lahadi 23 ga watan Fabrairu shekara ta 2025 ne aka gudanar da jana'izar babban sakataren kungiyar hezbollah shahid hassan nasrallah da kuma magajinsa na tsawon kwanaki shida said hashim safiuddin kafin haka dai shine shugaban majalisar zartarwa na kungiyar ta hezbollah an haifi said hassan nasrallah allah ya da shi a ranar 31 ga watan agustan shekara ta 1960 a wani ƙauye a kudancin ƙasar lebanon said ya tashi a cikin gida mai sauƙin rayuwa ya fara karatu kamar yadda kowane yaro yake tashi a gidansu a kudancin ƙasar lebanon sannan ya fara karatun addini a gida daga baya ya je birnin najaf na ƙasar iraki inda ya fara karatu a gaban malaminsa na farko wato said shahid abbas musawi amma gwamnatin iraki a lokacin wacce ta shiga yaƙi da ƙasar iran ta kori malaman addini da dama daga kasar iraki daga ciki hadda said sayid hassan nasarallah da kuma malaminsa sayid abbas musawi bayan sun dawo gida lebanon sayid hassan nasarallah ya koma birnin kom na kasar iran inda ya ci gaba da karatunsa na addini amma a gwagwarman da kungiyar hezbollah ta kasar lebanon ta fara da sojin kasar isra'ila wanda suke mamaye da kasar lebanon tun shekara 1982 gwagwarmayar ta kai ga sojojin hamsin kasar isra'ila sun kashe malaminsa kuma shugaban kungiyar ta hezbollah wato abbas musawi a shekarar 1992 shahadar said abbas musawi ya sa kungiyar ta ga cewa ba wanda ya dace da shugabancin kungiyar ta kuma ci gaba da tafarkin abbas musawi in banda said hassan nasrallah said hassan nasrallah ya karbi wannan matsayin a ranar 16 ga watan fabrairun shekara 1992 kuma tun lokacin ne yake jagoranta wannan kungiyar daga nasara zuwa nasarori da farko dai kungiyar ta sami nasarar korar sojoji a kasar isra'ila da kasar lebanon a shekara ta 2000 miladiya wannan nasarar ta fitar da kungiyar a fili a kasar lebanon da kuma yankin har ila da kasashen duniya don haka amurka tare da hamikasar isra'ila sun shirin shafe kungiyar daga doron ƙasa wanda ya kai ga yakin da ake kira yakin kwanaki 33 ko na shekara ta 2006 dakarun kungiyar hezbollah a wannan yakin ƙarƙashin jagorancin sai hassan nasrullah sun ba su mamaki inda kungiyar ta halaka sojojin hamikasar isra'ila da dama suka lalata tankunan yakin su samfurin mirkaba ƙirar ƙasar amurka da dama don haka aka tsagaita wuta da kasar isra'ila ba tare da sojojin kasar isra'ila sun shiga ƙasar libanon ba na su shafe ƙungiyar hezbollah daga doron ƙasa a dole kasar isra'ila a cikin wa'annan kwanaki 33 ta amince da kudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 1701 sannan said shahid hassan nasarallah ya sami nasarar musayar fursunoni da hamshi kasar isra'ila inda yahudawa suka miƙa fursunoni laraba guda biyar masu rai wa'anda take tsare da su ɗaya daga cikinsu shine samir kantar wanda ya share shekaru talatin cur a cikin gidan yari a haramci kasar isra'ila da kuma ɗaruruwan gawakin larabawa musamman falasɗinawa da take rike da su sannan ƙungiyar ta miƙawa yahudawan gawakin yahudawa guda biyu da suke tsare da su kafin haka wannan ma ya ƙara fitar da ƙungiyar ga duniya gaba ɗaya da kuma gano irin ƙwaƙwalwa da kuma dabarbarun da shugaba wannan ƙungiyar yake da shi sannan yakin da ƙungiyar ta shiga don tallafa tallafawa falasɗinawa a gaza a ranar 8 ga watan oktoba shekara ta 2023 ya kara fitar da irin karfi da kuma ci gaban da kungiyar ta yi a bangaren makamai da kuma yaƙi inda a cikin watanni kusan goma sha biyu da fara yaƙin kungiyar ta sami nasarar korar yahudawa daga arewacin ƙasar falastinu da aka mamaye ta lalata na'urorin leƙen asirin hamsin ƙasar isra'ila da dama a yankin sannan ta sami nasarar amfani da jiragen yaƙin leƙen asirinta mai suna hudu hudhud wajen ɗaukar hotuna na wurare masu muhimmanci a harmci kasar isra'ila da ƙarshe dai sojojin yahudawan sun sauke ton 85 na makaman tnt masu guba a kan gine-gine guda shida a kudancin birnin beirut inda said hassan nasrallah yake rayuwa ka tabbatar da cewa yana cikin ɗaya daga cikin gine-ginen suka kashe said hassan nasrallah a ranar 27 ga watan satumban shekara ta 2024 amma kungiyar ta kara nuna karfinta na makamai masu linzami da kuma makamai masu wargaza tankunan yakin merkava wanda ba taba gani ba inda ta hana sojoji hamsin kasar isra'ila shiga ƙasar lebanon a cikin yaƙi mai tsanani da suka fafata na kwanaki 60 wanda ya tilasta wa hamsin kasar isra'ila buƙatar tsagaita wuta amma ba a sami damar yi wa sai hassan nasarla da kuma magajinsa sai hashim din jana'iza ba sai a ranar lahadi 23 ga watan fabrairun shekara ta 2025 masu sauraro ƙarshen sharhin bayan labaran kenan. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau talata 25 ga watan Fabrairun shekara ta 2025 wanda ya daidai da 26 ga watan Sha'aban na shekara ta 1446 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 39 da suka gabata ranar irin ta yau wato 25 ga watan Fabrairun shekara ta 1986 ferdinandan marcos tsohon shugaban kasar philippines ɗan kama karya ya arce daga kasar zuwa kasar amurka marcos ya rere akan kujerar shugabancin kasar philippines ne a shekara ta 1965 kuma tun daga wancan lokaci ne yake amfani da ƙarfi wajen murkushe masu adawa da sanan mulkinsa da ƙarshe dai shekara ta 1973 ya naɗa kansa a matsayin shugaban ƙasar philippines na dindindin amma a shekara ta 1980 marcos ya fara fuskantar 'yan tawaye masu adawa da salon mulkin sa da kuma gwamnatin sa ta kama karya a shekara ta 1986 'yan adawa sun yi karfi har suka tilasta masa barin kasar inda ya nemi fuka ta siyasa a kasar amurka masu wurare ko kun san cewa shekaru 34 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1991 wakilan kasashen kungiyar tsaro ta waso sun gudanar da wani taro a birnin budapest na kasar hungary inda suka ba da sanarwar wargaza wannan kungiya an kafa kungiyar ta wasu a shekarar biyar domin kalubalantar nato ta ƙasashen yammacin duniya kungiyar ƙasashen wasu zan ɗauki alkawalin cewa duk wata ƙasa daga cikin waɗannan ƙasashe mambobi na ƙungiyar wadda aka kai wa hari to tabbas tamkar an kaiwa kowace ƙasa daga cikin ƙasashen mambobi na ƙungiyar ne amma bayan da alamun rushewa na da soviet suka fara bayyana a shekara ta 1991 ministocin tsaro da na harkokin waje na waɗannan ƙasashe da suke mambobi a wannan ƙungiya sun gudanar da zaman taron nasu a rana irin ta yau a ƙasar hungary da kuma suka ba da sanarwar cewa an ruguza wannan ƙungiya ƙasashen ƙungiyar wasu dai sun hada da poland hungary romania bulgaria czechoslovakia da kuma tarayyar soviet masu wurare ko kusan cewa shekaru 91 da suka gabata a rana irin ta yau babban malamin addinin musulunci ko malamin fikihu masanin tarihi mulla muhammad hashim khurasani ya rasu mulla muhammad hashim khurasani an haife shi ne a shekara ta 1242 bayan hijira an kuma haife shi ne a birnin mashad na kasar iran bayan karatu na sharafage ya tafi birnin najafal asharaf na kasar iraki ya kuma ci gaba da ci gaba da karatuttukansa a gaban manyan malaman addinin musulunci na lokacin daga cikin malamansa akwai ahun khurasani da sai da ismail sadar da kuma wasu daga cikin malamai bayan dawowa daga birnin najaf malla hashim khurasani ya tafi birnin mashhad inda ya halarci makarantar hausa ta sayyid ali ha'iri yazdi kuma tun daga wancan lokacin da yake gudanar da bincike da rubuce-rubuce a bangarori daban-daban na addinin musulunci mulla muhammad hashim khurasani ya bar tafai masu tarin yawa waɗanda ya rubuta a bagage daban-daban na ilmomin addinin musulunci daga cikin littafan sa mafi shahara akwai littafin nan na muntakhabut tawarih wanda aka rubuta shi a cikin harshen farisanci sannan kuma aka tarjama shi zuwa harshen larabci da wasu daga cikin littafai waɗanda ya rubuta waɗanda dukkaninsu ana amfani da su a makarantun ilimi na hausa da ƙarshe wannan babban malamin addinin musulunci kuma masanin tarihi ya rasu a birnin mashad a ranar 28 ga watan isfan na shekara ta 1312 hijira shamsiya wanda ya daidai da ranar uku ga watan zulhijja na shekara ta 1352 hijira kamariya yana da shekaru 70 a duniya Mullah muhammad hashim farasani yana daga cikin manyan malamai waɗanda ake buga misali da su wajen ilimi da kuma tsoron Allah da yawan ibada da takawa da gudun duniya da kuma kyautata ma jama'a. Masu wurare ko kun san cewa shekaru 428 da sa gabata a rana irin ta yau, Said Nasarullah Shishtari ya yi shahada said nasarallah shashtari ya kasance babban malamin fikihu a lokacin da yake rayuwa an haife shi ne a garin shishtar wanda ke kudancin kasar iran ya fara karatu na addinin musulunci a birnin sannan kuma daga bisani ya ci gaba da faɗaɗa karatuttukansa na addini a gaban mahaifinsa bayan son mahaifin nasa ya nufi birnin mashar wanda yake gabashin kasar ta iran da kuma ya karatu a gaban manyan malamai daga bisani kuma ya koma a kasar indiya da zama inda kafa babbar makaranta ta addinin musulunci kuma ya ci gaba da tarbiyyantar da ɗalibai masu tarin yawa a wancan lokacin sarki akbar sha taimuri ne yake mulki a yankuna da musulmi suka fi rinjaye a cikin kasar indiya sakamakon ganin iliminsa da kuma karɓarsa a wurin jama'a da tasirinsa sai sanya shi a matsayin babban alkali na yankin amma daga bisani wasu waɗanda suke ganin cewa ya yi masu kutse a cikin al'amuransu sun kai ƙararsa wajen sarki sha akan cewa yana yada masabar ahalul beti a tsakanin mutane daga wannan lokacin ne kuma sai wasu masu kiyaya da masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kai masa hari kuma su kashe shi. آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی بسم الله الرحمن الرحیم جماعه masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci inda da Allah ubangiji a yau idan dai ana tare da mu za a ji bayani dangane da wasu yankuna da ke cikin jamhuriyar musulunci ta iran waɗanda suka keɓanto da wani yanayi na musamman wanda kuma muhammad kamar da muka sani ɗaya ne daga cikin ƙasashen waje da suke koyan harshen farisanci da adabinsa a jami'ar tehran akan haka abokinsa muhammad ya ba shi labari dangane da wasu yankuna na iran bayan da ya kammala yi masa bayani dangane da wasu yankuna da suke da fako a cikin iran ɗin a cikin darasinmu da ya gabata idan ana tare da mu da dalla ubangiji za a ci da tattaunawa tasu ta kasance amma kafin nan sai an fara sauran dukkanin kalmomin da za mu yi amfani da su a cikin shirin baki ɗaya kamar haka. کویر پکو حیوان دبه حیوانات دبوبی آنها زندگی می کنند سو سنا رایوا مرکز چی تعداد عددی تعداد کمی عددی کدن گیاه سرو وجود دارد اکویشی اطراف گفی اطراف کویر گفن فقو مار مچیجی شطور راگومی پس کنا مردم متنی آنها دارند سو سندا آنها هستند سو سونه روستا قوی روستاها که کشاورز منومی کشاورزان منوما انجام ایوتروا انجام کارها ایوتر دا ایوکا آنها استفاده می کنند سو سناین امپانی شهر گری شهرها گرورو بزرگ بابا خیلی قره فقط کوی کرمان لردن کرمان یزد لردن یزد اصفهان لردن اصفهان روستا قوی روستاها قویکا آب روح از کجا دگه اینا آنها می آورند سو سکی کاووا راه هن راه ها هنیوی در قدیم ازمان دا زیر کرکشن زیر زمین کرکشن کسه آنها درست می کردند سو سن چه سناین برای دومین چه می آنها میگویند سو سنا وه؟ قنات ریجوی کشاورزی نومه آنها کشاورزی می کنند سو سنه نوما. درست است هکنی هوا Iska. گرم mai zafi خشک Busashe. kam kaɗan tufan iska da ke tafi da guguwa tufane shen guguwa mai ƙarfi. Me'emori Aikin gini. Jolebe. Mai ƙayatarwa. Chand. Wasu. Film. Fim. Man dide نی نگنی خانه گیده خانه ها گیدجی گنبدی گیدجن لکه قشنگ میکاو To madalla bayan da aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyar zama domin a ji yadda ta kaya tsakanin Muhammad da abokinsa Ramin a cikin tattaunawar da ta gudana a tsakaninsu a cikin harshen Farisanci. Dar kavir چه حیواناتی زندگی می کنند؟ در مرکز کویر تعداد کمی حیوان و گیاه وجود دارد اما اطراف آن حیواناتی مثل شتر و مار وجود دارد پس مردم اطراف کویر شطور دارند؟ بله در روستاهای اطراف کویر کشاورزان برای انجام کارهای خود از شطور استفاده می کنند. شهرهای اطراف کویر بزرگ هستند؟ نه این شهرها خیلی بزرگ نیستند فقط کرمان، یزد و اصفهان بزرگ هستند مردم این شهرها و روستاها از کجا آب می آورند؟ در قدیم آنها در زیر زمین راههایی برای آب درست می کردند. به این راه ها چه میگویند؟ اسم این راه ها قنات است. با آب قنات کشاورزی هم می کنند. فکر می کنم زندگی نزدیک کویر سخت است. بله، درست است. هوای گرم و خشک، آب کم و طوفان شن. اما معماری کویر خیلی جالب است. من چند فیلم در مورد معماری در کویر دیدم. بله، خانه های آنجا گنبدی و خیلی قشنگ است. تو اومد الله بند اکس ونن تتونا و کمه تو بودن از کن هرشن پارسن چی؟ یعنی زکومه گا تتونا و اما تپسر تا از کن هرشن حوصه. در کویر چه حیواناتی زندگی می کنند؟ waɗanne dabbobi ne suke rayuwa a cikin fako در مرکز کویر تعداد کمی حیوان و گیاه وجود دارد. اکوی دبوبی da tsirrai از a cikin پکو اما اطراف آن حیواناتی مثل شتر و مار وجود دارد. اما akwai و dabbobi kamar raƙumi da پس مردم اطراف کویر شطور دارند؟ کنن متانی سنا در راقوما ا فکو؟ بله در روستاهای اطراف کویر کشاورزان برای انجام کارهای خود از شطور استفاده می کنند. ای a ƙauyuka da ke cikin faƙo manoma suna yin amfani da raƙuma wajen gudanar da ayyukansu. شهرهای اطراف کویر بزرگ هستند؟ گرورون دکه چکن پاکان من یعنی؟ نه این شهرها خیلی بزرگ نیستند فقط کرمان، یزد و اصفهان بزرگ هستند آه waɗannan garuruwa ba منیا ba ne sosai. Manyan کرمان، یزد Yaz da Isfahan مردم این شهرها و روستاها از کجا آب می آورند؟ mutanen waɗannan garuruwa da ƙauyuka daga ina suke samo ruwa در قدیم آنها در زیر زمین راههایی برای آب درست می کردند. از زمان داده سنا گنا هنگوی اکرکشن قصه به این راهها چه می گویند میگویند؟ مسکه چه ما ودنن هنگوی؟ اسم این راه ها قنات است با آب قنات کشاورزی هم می کنند سنان ودنان هنیوی ریجوین کرکشن کسا سنان امپانی دروان ریجوین وزنی نوما فکر می زندگی نزدیک کویر سخت است ina ganin rayuwa a kusa da faƙo na da wahala. Bale, درست است. هوای گرم و خشک، آب کم و طوفان شن. ای هکنی. یعنی na da zafi kuma busasshe da ƙarancin ruwa da iskar guguwa. اما معماری کویر خیلی جالب است. من چند فیلم در مورد معماری در کویر دیدم. اما ایوکن گنه گنه افاقو ندقای تروا نکلی وسو پناپنه دنگنه دا ید دا ایوکن گنه گنه سکه از پکو بله خانه های آنجا گمبدی و خیلی قشنگ است. ای gidajen da ke can na yambu ne kuma masu kyau sosai Kuma da ta jama'a masu don na nema kawo karshen shirin namu na yau sai idan allah ya mu a mako na gaba za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin a cikin wani sabon darasin da fatan za a kasance tare da mu to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wannan shiri ne abdullahi salihu katsina ke muku fata alheri a kasance tare da mu a mako Jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma kasancewa da mu a wannan rana da muke muku da wannan tattaunawa kamar da muka saba yi lokaci zuwa lokaci. A ranar Litinin 30 ga watan Satumba na shekarar 2024 ne jakadan Nijar a jamhuriyar musulunci ta Iran Malam Saidu Ali Zatau ya mika takardar kama aikinsa ga shugaban kasar Iran masu Pezeshkian. a bisa al'ada ta diplomasiya waɗannan takardu yana nufin kama aiki gadan-gadan na wani jakada kuma wanda ya sa malam saidu alizatau tau ya kasance jakadan niger na farko a ƙasar iran a wata ziyara da firaministan niger ya jagoranta a watan janairu na shekara ta 2024 ɓangarorin sun daddale rijiyoyi da dama a tsakaninsu a ɓangare da shafi kimiyya kiwon lafiya al'adu da dai sauransu to domin jin ko kuma waiwaye a game da wannan tafiya a tsawon waɗannan watanni ƙalla shida ya sa muka yi amfani da ziyarar da jakadar na Nijar ya kawo mana a nan ofishinmu domin tattaunawa da shi a game da inda aka kwana game da waɗannan yarjunin da ƙasashen biyu suka cimma. Ran kai daɗe barka da zuwa wannan fili. Barka ka je tare da kai. Muna godiya da kuka bamu lokacinku kuka bamu dama mu tattauna da ku a daidai wannan lokaci. kun kasance jakadan Nijar na farko a Iran kuma bayan kama aikin ku kasashen biyu sun ci mariyoni da dama a tsakaninsu shi ina aka kwana game da alaƙa tsakanin Iran da kuma Nijar. To madalla eh, ina maka godiya Malam Hassan da wagga tambaya eh, da kai tambaya mai mahimmanci eh, kasan alaƙa tsakanin Nijar da Iran alaƙa ce da ta jima alaƙa ce ta jima don saboda ko ba komi dai wajen shekara hamsin ce ga da kasashen biyu suke da alaƙa eh, tsakaninsu sai dai eh, kuma eh, ya zan lokaci bai bada ba wanda zai sa alaƙa nan da tsakanin kasashe biyu a samu a yi rejejeniya tsakanin kasashen. don saboda a ci gaba eh, ma cikin tahiya eh, ma abun da ya shahi ci gaban kasashen eh, namu lokaci bai samu ba sai dai ma shekara dubu biyu kamar yadda ka hudi da 24 lokacin da prime minister na niger ma excellence muhammad ali zen ya taho nan ga ya kawo ziyara a iran ya ka ziyara a nan tayaran an samu yajejeniya da an kai abun da ya shahi kasuwanci abun da ya shahi siyasa abun da ya shahi ciwon lahiyan mutane eh, na kasashen namu eh, biyu to lalle eh, shi wannan lokacin zakuwa prime minister a nan iran shi za mu ɗoka shi ne horkon tahiya na musamman mai ƙarhi cikin Eh, alaka kasashen eh, biyu da iran da niger shi za mu ɗoka kamar shi ne lokacin da mun kawara motsawa to insha allahu kuma eh, rejejeniyar nan da an kai tsakanin kasashen biyu muna nan biskai gare su yanzu za mu fara aiki abun da ya shahi huskar ciyon lahiya abun da ya shahi huskar kasuwanci tsakanin Eh, iran da niger abun da ya shahi duk gaba ɗaya dai eh, tattalin arzikin kasashen namu insha allahu yanzu ne za mu fara aiki da su biskai ga wa'annan rajejeniya da an kai a lokacin mhm. ne kamar mahimmancin irin waɗannan yarjejeniyoyi tsakanin ƙasa kamar iran da kuma niger eh, akwai mahimmanci kwarai ma ciki don saboda abu ne wanda zai sa ƙasashen namu biyu wa'anda suke tahiya tare yau kamar yadda ka sani da niger da iran cikin kwale guda suke cikin kwale guda suke don saboda takunkumin da an ka samu eh, sami iran yanzu shekara 46 kenan iran tana cikin takunkumi wadda kasashen eh, manya na duniya sun sa mata niger kuma tana cikin wannan takunkumin yau don saboda shekara ɗaya da rabi ce ga eh, muna cikin wannan takunkumi kenan dukan mu cikin kwale-kwale guda muke kenan yajejeniyar da za mu yi shine ayyukan da iran take ciki tun lokacin nan shekara arba'in da 46 ayyukan da ta yi da ya kai mata ci gaban da take ciki yau muku wannan hanyoyin su ne za mu bi cikin ikon allah shi irin hanyoyin nan su za mu bi don saboda muna son ƙasar ta mu ta nijar ita ma ta ci gaba ko da wasu ƙasashen duniya ba su yarda ba iran ta ci gaba ba don an so ba iran ta ci gaba ba don ƙasashe masu manyan kasashen duniya ba don sun so ba amma yau babu abun da za su eh, ma gwada iran yau eh, eh, iran ba za ta miƙa hannu ba ta ce ma wani bani ta ce ma wani bani abinci ko ta ce ma wani bani bashi to wa'annan abubuwan su su ne abubuwan kwaikwayo hanyoyi na kwaikwayo waɗanda mu ma za mu bi cikin ikon Allah don ƙasar tamu ta Nijar ita ma ta taso ita ma ta ci gaba. waɗannan wagga rejejeniya da a tsakaninmu da Iran muhimmancinta shi ne wanga shi ne abun da Iran ta yin nan mu ma mu kwaikwaye shi mu ma mu yi aiki abun da ya shahi tattalin arziki abun da ya shahi kasuwanci abun da ya shahi karatu abun da ya shahi eh, eh, e noma abun da ya shahi kiwon dabba abun da ya shahi duk abun da ya kamata dan ƙasa ta ci gaba to insha Allah mu ma eh, hanyoyin nan su ne za mu bi cikin ikon Allah don mu ma mu taso don mu ma mu harwaɗo kaji mahimmanci ya jijjeniya irin wa'anga tare da ƙasashe wanda sun ci gaba cikin tahiyyar tasu idan aka ambaci iran kusan jama'a musamman a mu kamar sai su ɗora hannunsu a gaba zuwan wannan gwamnati ta jamhuriyar Nijar bayan juyin mulkin da aka yi. Nijar ta zaɓi kasashe guda biyu waɗanda ta ƙara kan ofisoshin jakarancin da take da su baya ga Rasha waɗanda da kuma ita Iran ɗin. Me yasa kamar Nijar a wannan lokaci da ake takun saƙa da wasu musamman ƙasashen yamma ta zaɓi Iran? Kama eh, yadda na kwaɗi, Nijar ta zaɓi Iran don saboda na ke maka muna cikin kwale-kwale guda, mu iri ɗaya ce yau. tahiyar mu iri ɗaya ce yau yanda iran ta ci gaba mu an taushe mu shekaru da shekaru wajen hiye da ƙarni ɗaya muna taushe e, e, e, da ƙasashen faransa da cingin ƙasashen duniya manya masu haɗi a ji sun ka taushe mu hiye da ƙarni ɗaya da rabi ke ga wanda yasa ba mu motsa ba ba mu samu mun kashe ko ina ba to taushe wannan da an kai muna Allah da ikon shi ya kawo muna ran 26 ga watan Julai na shekara 2023 Allah ya kawo muna 'yan ƙasa masu kishin ƙasa masu son ƙasa sojojin Nijar eh, da shugabansu eh, General Abdurrahman Chani Allah ya koro ma Nijar su faske komi da lokacinsa lokacin yayi wanda Allah ya sa sun ka taho sun ka amshe ƙasar tamu a hannun wa'annan Eh, eh, eh, masu handaba masu ta'addanci paske su ne 'yan ta'adda fi su ne 'yan ta'adda dan akwai ta'addanci kasashen mu mun ga ta'addanci nan ashe ba 'yan ta'adda ne 'yan ta'adda ba su wa'annan nasarun da sun ka taho da ke zamna tare da mu su ne 'yan ta'adda paske su ne ke koya mutane komi na ta'addanci kenan su ne 'yan ta'adda ba wani 'yan ta'adda ba to lalle zakko sojojin ga namu a kan milki a kan milki karagar milkin niger ya sa mu sun waye ya sa mun gane wane ne dan ta'adda ya sa mun gane wane ne e, mai son niger wane ne bai ya son niger ba su son Niger don saboda sun hana Niger ci gaba don saboda sun hana mu mu komi don saboda suna nan suna sata arzikin mu ba a kan mun sani ba to lallai da lokaci ya yi da allah ya kawo sojojin ga na niger sun ka ɗauki milki a ƙasar niger to lallai komi ya waye don saboda yau ta'addanci ya fara koma baya don saboda yau niger ɗan ƙasar niger shi yake milki ɗan ƙasar niger shi ya ɗokin ƙararin da yake so ɗan ƙasar niger shi yake magana yadda yake so ɗan ƙasar niger shi adda niger ba wani adda niger ba arzikin niger ya komo a hannun 'yan niger a yau arzikin nijar ya komo a hannun 'yan nijar a yau 'yan nijar su ce hodi a shi ba wani yake hodi ba nijar in za ta ɗaukan magana in za ta ɗaukan karar eh, eh, ba za ta shawara da wani ba ta ce wanga ya kamata ko ba wanga ya kamata ba a'a abun da kai kace so ka yi sanin kowa da abun da kace so to shi yasa abun da muke so a nijar mu yi kowa sani abun da muke so mu za mu hodi abun da muke so mu za mu yin abun da muke so to lallai. E, wagga zakuwa ta sojan Nijar ta kawo muna waye kai ta kawo muna inci a cikin ƙasar tamu yau muna da inci kowa ya hudi mu ma mu hudi da ba mu da wannan inci sai abun da an ce mu ce sai abun da an ce mu yi shi za mu yi to yau ba haka nan ne ba mu za mu hudi yadda kowa zai hudi mu za mu cewa yadda kowa zai cewa kenan e, niger ta ɗauki karari ta yi aiki tare da iran don saboda eh, ma irin abun da iran take yi abu ne wanda zai sa ƙasar tamu ta ci gaba wanda zai sa ƙasar tamu ta hita cikin wahalar da take wanda zai sa arzikin namu mu yi unhani da shi to arzikin namu akwai shi kuma unhani za mu yi da shi don saboda haka eh, eh, aiki da iran yana da muhimmanci kwarai gare mu yawan ka doka iran ba ta bi dan wani abu wani yau in ka ɗoka iran wajen fannin karatu ne sun yi nisa wajen noma ne sun yi nisa wajen ciyon bisashe ne sun yi nisa wajen kasuwanci ne sun yi nisa yau iran suna abubuwa suna abubuwa har suna bidan su sai da su waje don ya ishe su ya zan abinci ne ya zan eh, wani fanni ne na teknolojiya duka alhamdulillahi to lalle mu ma insha Allahu wannan eh, hanyoyin su muke son mu bi wajen fannin karatu wajen fannin tattalin arziki duk gaba daya wajen fannin eh, eh, noma wajen fannin komi da komi insha Allahu kwaikwayo muke son mu yi don saboda hanya ce mai kyau ta wadda iran take biskai gare ta hanyar nan ita kuma ita ke za mu bi ita ke ake ce ma asiratul mustaqim in ka je an ce maka a larabci siratul mustaqim hanya hora wadda a daidai kyaukyawa to ita ce muke son mu ma mu hau insha Allah cikin ikon Allah. Duka waɗannan abubuwan da kuka ambata abubuwa ne waɗanda suke buƙatan taimakekeniya da kuma hulɗa mai kyau musamman idan aka ambaci eh, fanni na diplomasiya. Ɗaya daga cikinsu shine kamar wanda ya shafi shige da fice na al'umma ko kuma shigowa musamman idan aka ambaci cewa wani zai ziyarta wata ƙasa yana buƙatar takarda ta shiga misali a cikin wata ƙasa ko kuma ya zamana ɗan Iran ne ko kuma ya zamana ɗan Nijar ne. Shin ko akwai wani saiko ko matsaloli haka da ake fuskanta wurin shige da fice tsakanin Nijar da kuma Iran? Eh, eh ma kasan tun shekara dubu biyu da goma sha uku akwai rejejeniya tsakanin Nijar da Iran wadda ɗan Iran in ya tashi zaya Nijar in yana da fasfor eh, na diplomasiya ko yana da fasfor wanda ake kema fasfor da service fasfor na aiki. bai kai sai ya tsaya ba bidan takardu eh, ma a jakadar niger da a iran a a tashi zai yi ya shiga jirgin shi ya je ya sabka ya mai ya je ya shagalin shi yadda ya kamata sannan ya taso kuma ya dawo haka kuma dan niger da zai zakwa dan ga iran in yana da fasfor na diplomasiya ko yana da fasfor na aiki wanda ake ce ma fasfor da service bai kai ba sai ya biɗi eh, eh, visa ma a jakadan iran da a can niger to don ka kaga wannan sauƙi ne babba cikin zuwa da komowa tsakanin ƙasashen biyu akwai sauƙi kwarai don saboda haka ina jin cewa alaƙanmu yanzu dai za a ƙarfafa ta fiye da ma da eh, yanzu a ƙarfafa ta fiye da ma da don saboda hanyoyin akwai su buɗe tsakanin nijar da iran don saboda ta da shagalullukan ci gaban ƙasa cikin wadata da yadda ya kamata eh, akwai batu da ka taɓo na kasuwanci da kuma irin magana wadda ta shafi kamar zuba jari shin kamar akwai wani tsari wanda kuke da shi wanda za ku ja hankalin iraniyawa su zuba jari a nijar haka ma su ma 'yan kasuwa ko kuma masu hannu cuni a nijar su zuba jari a iran e kwarai ku e kwarai ku don saboda ka sani e, nijar ƙasa ke mai arziki ƙasa ke mai ɗimbin arziki ƙasa ce in ka diba akwai petrol in ka diba akwai zinari in ka diba akwai karhe in ka diba akwai iranium in ka diba akwai gas in ka diba ruwa su ba a zancensu in ka diba ma'adanai da yawa iri-iri duk akwai su nijar kowa kuma ya tabbatar da haka nan kowa kuma ya tabbatar da haka nan amma wa'anga duk wanga arzikin ba mu samu mun ka huddo shi ba don saboda nasaru sun zamna biskai gare shi suna kwalkwalo shi suna gudu suna tahiya da shi a su mu ban maganin komi sai yanzu da allah ya na shugabanni masu kishin ƙasa shugabanni nagari waɗanda sun kace ma 'yan ƙasa ku tashi da kanku dan kanku don tahiyar ƙasa don tahiyar ƙasa ci gaban ƙasa bai yiwuwa sai da 'yan ƙasa lalle ba za ka samun kanka ba ba za ka samun ka hita cikin wahala ba sai ka ta tsaye wannan shugabannin su sun ka nuna muna hanyoyin ga su sun ka hiddo mu cikin wahala ga su sun gwada muna abubuwan da an Niger kenan 'yan Iran suna da ilimi suna da kayan aiki suna da jari kuma ga arziki na haka ga mai arziki ga mai ilimi ga mai jari diba mutum biyun ga in sun sa hannu cikin hannu don su yi aiki ƙarhin yawa zai yi ƙarhin yawa zai yi to shine niger da iran iran akwai ilimi iran akwai kayan aiki iran akwai jari niger akwai arziki arziki na nan ƙarƙashin ƙasa yaya za a tono shi ya za a hiddo shi sai da jari sai da ilimi kenan biyun ga in sun gamu ƙasashen namu biyu kaga arzikin nasu kara girma zai yi arzikin nasu ƙara wadata zai yi 'yan ƙasan kara wadata za su yi shine shine umfanin eh, eh, eh, aikin iran da niger tsakaninmu 'yan kasuwan niger 'yan kasuwan niger lalle in yanzu da hanya ta buɗe musu ta iran ni na yi yaƙini na tabbatar da in sun leƙo iran sun ka ga abun da a cikin iran ba za su ƙara tahiya wani wuri ba kuma wannan kat ne in sun leko iran sun ka ga abun da a cikin iran ba za su tahiya wani wuri ba kuma don saboda kasan nasaru sun sa a kanmu a cikin kanunmu sun sa da iran wata ƙasa ce da babu daɗi wata ƙasa ce sai ta'addanci wata ƙasa ce babu kwanciyar hankali gashi gashi gashi gashi sun sa a cikin kanun 'yan iran Eh, kasashen namu na afirka babu komi ciki sai yaƙi sai yunwa sai talauci alhalin ba haka nan ne ba gaskiya sai sun ka zamna tsakankaninmu sun ka hana mu mu ga juna sun ka hana mu mu gane mu juna sun ka hana mu mu yi yarjejeniya tsakaninmu sun ka hana mu mu zamna mu yi hulɗa tsakaninmu don mu ci unwanin juna sun ka hana mu duk wannan abubuwan sun ka zamna tsakaninmu sun ka sa wanga yana cin wanga wanga yana tsoron wanga alhalin kuma haka nan ba haka nan ne ba in ba yanzu ba da an ka kware labulanga an ka kore su tsakaninmu yanzu da muke dibin juna yanzu ne muke gane mu juna yanzu ne mun ka san wane ne a iran yanzu ne iran ta san wane ne afirka iran ta san wane ne niger to masu sauraro ga shi dai bakon namu ya koro da muhimmin bayani sai dai kashi lokacin da muke da shi ya kawo jiki don haka anan za mu dakata sai a gobe inda za a ji mu ɗauke da ci gaban wannan tattaunawa ta musamman yanzu dai a madadin bakon namu malam saidu aliza ta jakadan nijar a jamhuriyar musulunci ta iran ne hassan barka na kasance da ku a daidai wannan lokacin a gabatarwar shirin ke cewa mu haɗu a cikin shirin mu na gobe. don matasa. Bismillahir rahman Rahim. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na don matasa. Shiri ne dai wanda muke gabatar muku da batutuwa da suka shafi rayuwar matasa da kuma ƙalubalen da yake gabansu a rayuwa. Idan kuma sauraron suna a tare da mu, za su tuna cewa a bayan mun buɗe magana ne akan wato matasa a cikin jami'o'i da kuma manyan makarantu a arewacin najeriya abubuwan da muka mai da hankali akan su kuwa su ne ƙoƙari ko kuma aka san haka da matasan suke yi a fagen karatu uwa uba dalilin da yake sanya su yin karatun a shirin baya mun ji ta bakin malam yunus sani wanda malami ne a jami'ar umaru yar aduwa wadda ke jihar katsina inda fara mana bayani akan matsalolin da ɗaliban suke fuskanta to da fatan za a kasance tare da mu a cikin wannan shirin domin a ji mu da ci gaba da shirin da ya shafi rawar da matasa suke takawa a fagen ilimi a jami'o'i da kuma manyan makarantu a arewacin najeriya Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dukkanin ayyukan da zan da rabbi za na fara. Yara. Ya tsare ni sai na yi komai in na gama na ƙara. Yara. Rabbi kai salati gummai kyan dasa shi da sura. Yara. To bayan da shirin baya muka ji ta bakin Malam Yunus Sani a Jami'ar Umar 'yar Aduwa da ke jihar Katsina. To yau za mu nufi Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria domin jin ta bakin ɗaya daga cikin malamanta dangane da waɗannan matsalolin da muke magana a kansu. Malam Khalil Ibrahim malami ne a tsangarar ilimin addini da adabin larabci a wannan jami'ar ta Ahmadu Bello. ya fara amsa tambayar shirinmu akan koyaya ɗaliban musamman ma dai waɗanda suka fito daga arewacin najeriya suke nuna ƙoƙari a fagen ilimi ga abin da yake cewa To, eh, ta wannan bangaren ba laifi gaskiya mutanen eh, da suke zuwa daga jihohin arewa za ga in dai batun cin jarawa ne da karatu zan iya cewa kamar sun fi na kudu ka kwatanta inda abin da sakamakon jarawa ne ke bada yau mu zuwa ɗalibai. Ya kyauti yara manyan gobe, mu sankin ladabi ga uwaye, cancane mu muna ‘yan yara, mu sadaka a wurin malam. To domin amsa wannan tambayar a wani sashe na arewacin Najeriya ɗin. manufi jihar jigawa domin jin ta bakin malamin kwalejin horar da malamai ta wannan jihar da take a garin gumel bello ahmad ya mana bayani kamar haka a irin makarantunmu wato makarantu na gaba da secondary school yawanci za ka ga yanzu kasantuwar babu ayyukan yi mutu ya gama secondary misali babu kamfanoni da za su ɗauke shi yawanci aikin gwamnati na albashi da kamfanoni kuma shi ake samu kuma mafi yawanci sun fi son wanda ya dan karatu akalla diploma ko yanci zuwa digiri to wannan ya sa an samu eh, wato ɗalibai duk shekara suna karuwa da suke gogayya wajen shiga irin wannan makarantu wato na game da sakandare za ka ga cewa duk matashi bayan ya gama sakandare babban burin shi shine ya shigo babban makaranta ya sami certificate ko kuma takardar shaida ta gama don ya samu aiki ya samu abin yi to saboda haka za a ga maza da mata yanzu an samu ci gaba sosai ta bangaren shigowa irin wannan makarantu. mu ƙara ba da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Mu ƙara da himma mu yi ilimi kar mu sa kasala yara. Dangane da matsalolin da ɗalibai suka gado daga wato makarantun sakandare da kuma firamare tun a baya inda ake samun gibi wajen sanin abin da ya kamata a ce sun sani domin shiga jami'o'i na fara da tambayar malam ibrahim khadina jami'ar amadu bello domin jin yadda wannan matsala take tasiri a kan ɗaliban ga abin da yake cewa saboda ai makarantun da suke na firamare da secondary school su ne suke yaya ɗaliban da suke zuwa jami'a so idan wannan makarantun na kafin karatun gaba da secondary sun kasance ba su da kyau ko kuma sun taɓarɓare to ai kaga haka yanayin ɗaliban da za su zo jami'o'in kenan za su kasance yana tasiri sosai. Ni na fahimci ilimi ne bambancin mutum da dabba. shi yake baka dukka abin da da baka yi zato ba. To shi ma Malam Bello Ahmad ya amsa mana tambaya dangane da wannan matsalar da ɗaliban suke zuwa da ita ga jawabin da ya yi mana. Babban matsalar da muke fuskanta a nan shine za ka ga mutum ya shigo babban makaranta ta game da sakandare amma kuma za ka ga iliminsa bai wuce na ɗan sakandare ɗin ba ko wani ma kila bai kai primary school ba in ka samu wanda ya primary school ta kuɗi mai kyau to za ka tarar yadda zai ma rubutu ka iya karantawa to ɗalibin da yake babban makaranta ma ba zai iya ba so za ka tarar kuma in ka je irin makarantunmu musamman na karkara za ka tarar mafi yawanci makarantun gwamnati ne kuma za ka ga malam ba akwai karancin malamai sosai kwararru wato yaran ba su samu fandisho mai kyau ba haka in ka taho sakandare musamman yanzu lokacin siyasa za ka tarar duk ma'aikatan 'yan alfarma ne wanda kila su ma ba su ba su da kwarewa ta musamman da za su iya koyarwa a takaice za ka ga yaro yana da himma da azama ta karatu amma kuma ba shi da fandisho saboda haka wannan yana cutar da shi idan ya zo babban makaranta saboda a babban makaranta an kaddara cewa yaro yana da cikakken ilimin firamare da sakandare a nan dorawa za a yi to kuma ginin ba zai yiwu ba saboda za ka zo kana so ka koyar da yaro da turanci ake koyarwa amma shi baya ji ga bai iya rubutu ba bai iya lissafi ba saboda haka za ka tarar matsalolin suna da yawa so eh, saboda haka wannan ma yana sa kuzarin yaran eh, ya ragu matuƙa da kuma matsanancin rayuwa da ake ciki yawanci iyayensu talakawa ne saboda haka abincin da zai ci wahala ne da kuma babu ɗan taimakon da yake zuwa daga gwamnati sai da taimaka amma ba zai gamsar da shi ya samu kwanciyar hankali da zai karatu ba to ina ga waɗannan sun taimaka wajen eh, lalacewa

bakunan waɗannan malaman dangane da waɗannan matsalolin da suka shafi ilimi a tsakanin matasa a arewacin najeriya da fatan za a kasance tare da mu zuwa wancan lokacin wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ilimi ne bambancin mutum da dabba yake baka abin da baka yi zato ba ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba jahili bai da tasiri in ba cikon gani ba ko ina ka leka ka yi duba jahilin su shine shara kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a masu saurare assalamu alaikum barka mu da warhaka da kuma saka da mu a cikin shirin mu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shiri ne wanda shi samin kawo muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa to shirin namu ya gaito muku wato alidu zagu darzi ne wani facen mawaƙi a nan ƙasar iran domin jin irin tsabatar mana a cikin shirin to da masu iya magana na cewa waƙa bakin mai tafi daɗi barin haɗa ku da shi domin jin ta sa a yi saurare lafiya. ঘর لیلی دوان با چشم تربی ای وای نگار طاقت ندار بشکسته بالو سوال طاقت ندار طاقت ندار ای وای نگارم ای وای نگارم an gaishe ka Ali Zago Darzi a cikin wannan waka da gabata mana da fatan masu sun amfana kuma ta ƙayatar da su barin jalin zamun shirin a nan ganin lokacin da aka ɗiyo mai shirin na hararen mu a tarbiyyar wani sabon shirin za a ji mu ɗauke da wata sabuwar waƙar da wani mawaƙin na daban amma kafin nan a madadin kowa da kowa ni ma madugun shirin nake cewa zama lafiya muna gayyatar ku zuwa shafin na gizo wato www.hostv1.ng a huta lafiya. ببین برگ خزان را یاد کن رنگ زردم را ببین برگ خزان را یاد کن با بزرگان کم نشین و را یاد کن مرغ سیاده در عادل نباشد مکفیدان می شود نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن یک نصیحت با تو دارم تو به کس ظاهر مکن خانه شود